This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka kuka kama yake kuma muku magana a daidai wannan lokaci a shirinmu na dare akan mita 16, 22 da kuma mita 25. Sai kuma da 1530 a matsakaicin zango. masauraran mu a jamhuriyar Nijar kuma kamar yadda aka saba suna iya kama mu a tashoshin rediyon amfani sarauniya nomad fara'a dalol da kuma niya fm haka kuma ana iya kama mu a ko'ina ake a faɗin duniya ta hanyar sadarwar intanet a voa hausa.com Masu sauraro Assalamu alaikum Usman Kabara ne tare da Aliyu Mustapha Sokoto muka sake dawa a shirin namu a daidai wannan lokaci daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. 'Yan jam'iyyar PDP ɗin Arewa maso gabashin Najeriya suna goyon bayan yaƙi da cin hanci da rashawar da gwamnati mai ci yanzu take yi a Najeriya don tsirar da jam'iyyarsu. yau an ce kana pdp ma ana kyamanka saboda ga mun goyi baya ɗari bisa ɗari mu abin da muke so dama za mu gyara fati mu To haka kuma za mu ji ministan harkokin cikin gida na Najeriya da wasu manyan jami'an tsaro sun ziyarci jihar Borno da Yobe don ba su kwarin gwiwa. Sai kuma rahoton mu na yadda jam'iyyar Modem Limana da take jamhuriyar Nijar ta ke bayyana cewa tana bayan ɗan takararta Hama Amadu wanda a yanzu haka yake gidan yari. wanda kuma daga baya za mu amsa wayoyinku a kan wannan lamari na yanayin siyasar mu ta afirka musamman da wannan misali na ƙasar nijar amma yanzu bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya jama'a barkanku da wuni hukumar lafiya ta duniya ta ba da albushirin cewa ta dai allah ya raba mutanen ƙasar liberia da cutar ebola wanda wannan yake nufin kenan dukkan kasashen afirka ta yamma guda uku nan da suka yi fama da wannan cutar yanzu sun rabu da ita a yau alhamis ne sanarwar ta who ta zo bayan da aka share kwanaki 42 cur ba a samu ko mutum guda da ya kamu da cutar nan ba a can liberia to sai dai kuma who ta gargaɗin cewa fa kada a yi sake domin mai yiwuwa ne a ci gaba da 'yan ƙananan barkewar cutar jifa-jifa a wasu yankuna saboda haka take kira a ci gaba da ɗaukar matakai na rigakafi. wannan shine karo na uku da a hukumance ake cewa liberia ta rabu da cutar ebola amma kuma kash sai tana zuwa tana dawowa sannan kuma wannan shine karo na farko da ake bada tabbacin cewa dukkan kasashen afirka ta yamma nan uku da ebola ta sama kadarwa wato liberia da gini da saliyo yanzu sun rabu da ita cutar ebola dai ta yi barna domin ta kashe mutane sun kai dubu goma sha daya daga cikin mutane kusan dubu talatin da ta kama a kasashen afirka ta yamma din Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Banki Moon ya yi Allah wadai da harin da aka kai na ƙunar baƙin wake a jiya Laraba a ƙauyen Kuyafe da yake Kamaru. mutane goma sha uku ne suka mutu ciki har da shi dan kunar bakin waken suka kuma halaka lahira a cikin wannan farmaki da aka kai a masallacin na ƙauyen da ake kira kawai faɗin wanda kuma masallacin ya ragargaje kwata-kwata kamar yadda gwamnan lardin mijin yawa bakari ya nuna har yanzu dai babu wata kungiya da ta ɗauki alhakin kai wannan hari na kamaru amma kuma an san cewa an kai harin ne a inda ya iyaka da najeriya wanda kuma 'yan boko haram sun sha kai hare-hare a can baya a waɗannan wurare to muna baku labaran nan daga sashen wasan murya amurka a washington wani kusar gwamnatin zimbabwe ya ce shugaban wannan ƙasa robert mugabe yana na lafiyarsa kalau duk da rahotannin da ake bazawa a duniyar gizo cewa wai baya da ƙoshin lafiya aiwala da musu ne kakakin gwamnatin kasar george sharamba ya ce labarin da shafin zimai ya bada kan wannan lamarin ba gaskiya ba ne an da juma'a ana ta bayyana irin wannan fargaba game da rashin lafiyar shugaba mugabe wanda in allah ya kama cikin wata mai fita zai cika shekaru 92 cur da haihuwa a duniya kuma wanda dama ya saba kowane watan janairu yakan dauki dogon hutu domin ya samu ya sarara to sai dai kuma wannan ba ne za a ce wannan shi ne karo na farko kai da gwamnatin zimbabwe take fitowa tana mai da murtani kan irin wannan maganganun da ake duk da haka shugaba mugabe wanda tun shekarar 1980 yake mulkin zimbabwe din yana ci gaba da nuna alamun tsufa da raunin jiki domin ko cikin shekarar da ta gabata an ce an ga hotonsa na bidiyo lokacin da ya yanke jiki ya faɗi a filin jirgin saman harare sannan a watan sutumba ma ya je ya gabatar da wani jawabi a gaban majalisar dokoki sai daga baya ya lura da shi da sauran mutane aka gane cewa ashe jawabin da ya gabatar shine wanda ya gabatar a watan da ya wuce Ƙungiyar ISIS ta ɗauki alhakin munanan hare-haren bama-bamai da harbe-harben da aka kai kusa da lokacin a babban birnin ƙasar Indonesia wato Jakarta abinda ya janyo mutuwar mutane bakwai ciki har da waɗanda suka kai harin su biyar. Kafar dillancin labarai ta amak da take ta rawaito cewa wata take da alaka da ISIS ɗin ta ce farmakin da aka kai a wata unguwa masu hannu da shuni ne a unguwar wanda yake birnin na Jakarta kuma nuna cewa 'yan kasashen ketare da kuma masu gadin su ya shafa wani kakakin rundunar 'yan sandan indonesia anton chalian ya ce akwai alamun waɗanda suka kai harin sun su koyi ne da irin harin nan da aka kai wa birnin paris na ƙasar faransa kwanan baya har ma ya ba da sunan mutanen da suka cinna wannan ta'asa mai suna bahanun na'im farmakin da aka kai a jakarta din an ce ya soma ne da da hantsi a wani wuri da ke shaƙe da kantuna manya-manya da kuma otal-otal ma'aikatun eh, jakadanci da sauran dai muhimman gine-gine a wajen. Kun sha labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington. 'yan jam'iyyar pdp a najeriya ko in ce a arewa maso gabashin kasar sun nuna goyon bayan yaki da cin hanci da rashawar da wannan gwamnati mai ci a yanzu a kasar take yi wanda suka ce ma hakan yana iya cetar jam'iyyarsu daga ɗarɗarɗin da take ciki abdulaziz gare ka yayin da komar hukumomin cin hanci a najeriya ke ci gaba da kame waɗanda ake zargi da hannu a batun cuwacuwar makamai yayin jam'iyyar pdp a shiyar arewa maso gabashin najeriya na fa cewa ma abin takaici ne da binciken ke nuna cewa da hannun wasu 'yan siyasar yankin abu da kalar makaman musamman ganin cewa yankin ne ma rikicin boko haram ta fi shafa alhaji muhammad baba mai mai borno adamawa wani kusa ne a jam'iyyar pdp yau an ce kana pdp ma za ka ga kamar ana ana jin ana ana kyamanka saboda ga mun goyi baya ɗari bisa ɗari mu abin da muke so dama za mu gyara fati mu duk wanda yake da laifi akan wannan a hukunta shi ni roƙo na akan mutane ka su ga kowane dan PDP akan cewa wayannan abubuwa da ake yi ya sani wallahi da yawan mu bamu san me ya faru ba kuma binciken da za a yi tsakani da Allah da Annabi tuni ma wasu suka soma kiraye-kirayen da kafa kotu na musamman wato tribunal domin binciken waɗanda ake zargi suna da hannu a wannan badakalar batun da ko masana shari'a irin su barista Idris Abdullahi Jalo na kungiyar lauyoyin jihar Taraba ke fa ganin ma ba dole sai an yi haka hakan ba sanin maganar a kafa ko wani hukuma mai zaman kanta don ta yaki eh, irin waɗannan badakala ina gani ni ba ni da wannan ra'ayi saboda muna da hukumar efcc ma da icpc sannan muna da isassun eh, dokoki a najeriya ƙarƙashin eh, dokan tsarin mulki wanda za a iya gabatar da dukkan wani mai laifi wannan dai abin da ake bukata kawai su wayannan da suke shari'a su yi adalci to wai koya talakawan 'yan rabba naka wadata muke makallon wannan yunkuri a yanzu ga ta bakin wasu a ta fadar jihar adamawa wanda ya san ya karbi irin wa'annan kudaden su mayar a cikin sauki kar ma a je a bayyana sunan su ai ba kame ake ba ana bincike ne ayi ta yi ayi ta yi sai lokacin da buhari ya gari. don an cuce mu ne mu ba mu san da wannan ba dama Allah ya sa kuma mun sani yanzu muna ci zai taimako ba karami ba idan kudin nan an hada mai yiwuwa buhari zai aikata abu da shi mai kyau Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. To haka kuma ministan harkokin cikin gida na Najeriya da wasu manyan jami'an tsaro sun ziyarci jihar Borno don ba su ƙwarin gwiwa. Wakilinmu Haruna Dauda biyu ya aiko mana da wannan rahoton. a jiya ne ministan harkokin gida wato lieutenant general abdulrahman dabbasau da inspector general din yan sandan kasar da kuma babban shugaban hukumar shige da fice wato controller general immigration da na gidan yari da ma na jami'an farin kaya wato civil defense suka ziyarci jihar borno don ganewa su yadda al'amura ke gudana musamman ma abin da ya danganci harkokin tsaro waɗannan jami'ai dai sun kai a fadar gwamnatin jiha sannan suka ziyarci fadar mai mataba shehun borno alhaji abubakar umar ibn Galbe el kanami wannan tawaga dai sun ziyarci sansanin yan gudu gudun hijira da ke dalori da ya kasance sansani mafi yawan jama'a da ke tattare da 'yan gudun hijira fiye da dubu goma sha biyar inda nan ne ma ministan ya yi wa waɗannan 'yan gudun hijira jawabi kamar haka. ya da soma ne da ya bawa rundunar sojan sama da suka taimaka wajen samar da harkokin kiwon lafiya a wannan sansani da ma ɗaiɗaikun jama'a da suka bada tasu gudunmawa ya ce a namu ɓangare za mu iya duk yadda za mu yi muga cewa waɗannan mutane sun koma garuruwansu bayan kammala kammala wannan ziyarar ne dai sai gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Tima wanda ya samu wakilcin kwamishinan ma'aikatar shari'a na jihar Borno wato Honorable Kakashewu Lawan inda suka mika wasu motoci ga matasan sa kai wato civilian JTF wanda nan ne ma ya masa alkawarin cewa gwamnatin ta ɗauke nauyin kuɗin asibitocin su harkan tsaro ba aikin gwamnatin tarayya kaɗai ba ne. abin da za mu yi shine mu ba da ƙarfi wa yaran da za su haɗa gwiwa da sojojin nan shi yasa gwamna ya ɗau nauyin taimaka wa yaran to wai me waɗannan matasan ma'aikatan sa kai na civilian jet tiyab din ke cewa sunana lawan jafar ana kira na ba lawan ni ne shugaban yan gora allah da ikon shi allah ya bamu karfin gyara garin nan kuma da hukuma ka sha magana ma batun kiwon lafiya za a dinga baku kyauta ya kuke ji wallahi ni kan jiya ma na kai mutum ban gaya musu ba zan je in sayi magani suka ce bira muna da maganin nan wanda babun sai ka je ka siyo allah ya sa mun samu komai batun kudin medical care wannan mun sha wahala sosai sunana baba gana zamarke ina kuka ga shugaban kasa da allah in zai samu dama mu ji muryarsa ko da a rediyo ne ko a tv ya ce wannan civilian jtf allah ya taimake su wasu matasan sa kai na civilian jtf kenan ya bayyana su game da wannan tallafi da gwamnatin jihar borno ta yi musu haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya Jam'iyyar Modern Lumana a jamhuriyar Nijar ta ce tana bayan ɗan takararta Hama Amadu a daidai wannan lokaci da yake gidan yari wanda kuma ya ce karma a ƙara neman belinsa ga wakilin Musulun mumin Barma da wannan rahoto. matakin dakatar da duk wani yunkurin neman belin ɗan takarar na zaben shugaban ƙasa a ƙarƙashin tutar jam'iyyar model lumana da lauyoyinsa suka bayyana kwana ɗaya bayan da kotun ɗaukar kara ta yi watsi da wata buƙatar da suka shigar don fitar da shi daga kurkukun filinge tamkar wani abin bazata ne a wurin 'yan nijar da dama sai dai a cewar alhaji lawali salisu leje wani kusa a jam'iyyar model lumana alama ce ta ganewa wa ke rike da shi kowa duniya ta tabbatar da cewa yau hama ba kotu bace ke rike da shi in kotu ce ke rike da hama tun leons da an saki hamma ko da hamma an rike shi na gidan kasu. mu za mu yi kamfani ba ko bane gare ku a cikin afirka an shayi so da yawa inda dan takara mai mulki ya rike shi yana can gidan kasu kuma dan takara ya zo ya kada mai mulkin a cewar dan majalisar dokokin kasa zakari umaru na jam'iyyar pnds tarayya ni ina zargin su ma da cewa su an rike da hamma gidan kasu. tun da aka so mu wannan zancen na sahorar jarirai daga wannan kotu zuwa wannan kotu daga wannan kotu zuwa wannan kotu da ba su yi shi ba da yanzu hamma yana saki duk wanda aka samu da hannu cikin wannan matsala ta sahara jarirai yau suna sake saboda sun yi zaman gidan wakafi na wasu 'yan watanni suka nemi eh, sakin talala aka yi musu aka ba su liberté provisoire dan majalisar dokokin kasa amadu sala na jam'iyyar model lumana na mai cewa samun karbuwar takarar hama amadu a wurin talakawa ita ce ke kara musu kwarin gwiwar shirin shiga kowane lungu na kasar ta nijar kwanacin baya da an ka ce hamma ya shiga dan takara ihun da an kai a nijar ba garin da ba ihu ba an gode ma allah yanzu kuma in muna zuwa ko hamma bayana mu ne za mu taya mu ce mutunan nan dan kasan nan muna so a daukan shi ya zan shugaban kasa. To amma jam'iyyar PNDS tarayya ta shugaba Isu Muhammadu na mai cewa ba mu da fargaba ga takara kowa ma takar Muhammadu Isu takara ce wa ɗan ƙasa su da kansu za su faɗi abin da ya ba ma sai ya faɗi ba su ko sauran za su je ne su faɗi abin da za su yi ba su iya dai ƙaryata abin da Muhammadu Isu yayi yi. PNDS tarayya da model Lumana su ne suka jagoranci kawancen jam'iyyar kuri'un da suka ba isu muhammadu damar lashe zagaye na biyu na zaben 2011 sai dai dangantaka ta taɓarɓare tsakanin jam'iyyun biyu a watan agustan 2013 lokacin da shugaban ƙasar ta nijar ya kafa wata gwamnatin da shugaban majalisar dokokin ƙasa ya ce ba a shawarce shi ba sile mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar mutum ka zama kai adali in ka zama adali dubun jama'a To yanzu kuma sai a gyara zama game da wayar da za ku bugo mana inda za mu ji ra'ayoyinku a kan salon siyasar ƙasashenmu na Afirka wanda kuma musamman za mu ɗauki misali da abin da ke faruwa a Nijar ta yi tsamari domin kuwa ga zaɓe ya karatu ga kuma ɗaya daga cikin ɗan takara a kulle. Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama. a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To, salamu alaikum, wane ne mun samu kira daga Abia? to ina ga ya kubce kenan to masu kar a manta kamar yadda na fara faɗa za mu yi magana ne akan yanayin siyasar mu ta afirka kuma musamman a abin da ke faruwa a nijar hello hello ina jinka yawa kai ne daga bauchi eh daga bauchi ne karamar hukumar toro yawa to muna jin ka mai sunanka sunana awal ne daga na bordo to awal ga yanayin siyasar da take tafiya musamman in ka kalli niger ga ɗaya daga cikin ɗan takara a kulle kuma ga zaɓe ya karatu ya kuke kallon yanayin siyasar ne ai siyasar niger na dai mu ce allah ya daidai al'amarin abu kawai wannan siyasa na to to amma abin da nake son misali kai ta yaya kuke kallon abu? in Allah ya sa rabonsa ne Allah zai bashi wannan siyasa na to to mun gode sosai daga Bauchi wanda in masu raro suna biye da abubuwan da ke faruwa za su ga cewa akwai abubuwa da yawa da ya shafi kundin tsarin mulkin kasar siyasar kasar da su, ga kira daga kebi hello hello salamu alaikum wani ne a kebi alamar shinkafa ne daga gondu karamar musamman mulkin kebi yau wato muna jin kace mai sunan Ali Ali to Ali mai shinkafa. To to me zaka ce game da maganar siyasar da take tafiya musamman a Nijar? Ya kuke kallon abu? Irin wadda su dai bi sai ta wa mutane a Najeriya ne. Nisa ka ci haka. Wato shi dan adawa shi ta gaba. Saboda haka suna so su tawo wannan bawan Allah kuma insha Allah ko suna kurkuku in Allah ya yarda tun da jama'a suna so ne su ya mulki. duk irin wanda pdp ta yi a najeriya ne kuma allah ya karya ta su kuma ma a nijar in dai ba su yi a hankali ba to insha allah wannan mutum da yana kuka zai su zaɓe. Hey, eh, to, to mun gode sosai Malam Ali bari mu tafi birnin Kebbi. Hello, assalamu alaikum. Hello? To, ina ga... Eh, to, muna jin ka. To, Malam na Kebbi mai sunanka? Suna na Ibrahim Hussaini, Ibrahim Sidibe daga jamhuriyar Benin. Oh, daga jamhuriyar Benin. To, eh, muna... Duk abin da ke faruwa Nijar makarkashin siyasa dai ne mu sani. Em, to, me, me, me sa ka ce haka? Ba abin da ba yi ma Muhammadu Yusufu lokacin da yake zamani tsaje shi yake yi ma a adawa. Eh, to, me sa ka ce haka? Amma Allah gaskiya zai yi halinta. insha to mun gode sosai malam na jamhuriyar Bini da fatan yan Nijar za su yi iya kokarin su su ma su dinga ɗan gwagwadawa ko da za su samu mu je irin nasu ra'ayoyin da yadda suke kallon siyasar a cikin kasar su musamman yadda zaben ke gabatowa a watan biyu in Allah ya kai mu na wannan shekara sannan kuma kar a manta ana tare ne da sashin Hausa na murar Amurka a Washington hello yawwa to da muke magana Kuna magana da Adamu ne daga Taraba. To Adamu ya menene ra'ayinka? Barka da shigowa. Eh ra'ayi na a gaskiya mutanen Nijar da su ma su kara haƙuri kamar mu mutanen Najeriya yadda muka yi haƙuri su ma yin Allah yadda za su samu canji. Eh lokacin ku me aka yi muku kuka yi haƙuri? Hello? Eh, eh, Yawwa kace su haƙuri da kamar misali. eh su yi hakuri dai mu ma Najeriya hakuri muka yi muka haɗa kanmu gabaki eh. ɗaya su ma su yi hakuri su haɗa kansu gabaki ɗaya in Allah yadda za su samu canjin da suke bukata ko yana gidan furgin din ma in Allah yadda za a yi zaɓe kuma zai fi Allah ya yarda. To mun gode sosai Mala mu sai an jima bari mu tafi Kaduna. Eh. Salamu eh. alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. To wani ne a Kaduna? Sunana ya wusu na yamma da karamar hukumar Kauru jihar Kaduna. To amma da za ka rage rediyon ka za mu fi jin abin da za ka ce kai ma za ka fi abin da ka ce. Yawwa, yawwa menene ra'ayinka game da maganar siyasar da take faruwa a kasashen Afirka musamman a Nijar yanzu haka da har ga ɗaya daga cikin ɗan takara yana ɗaure wanda mafi yawanci ba a taɓa ganin hakan ba a Afirka. To ni ma dai kawai zan ba 'yan Nijar ne shawara game da kamar yadda siyasar Najeriya ta kawo nan. duk wanda Allah ya sa ya samu nasara to ya ɗauki nasarar nan daga Ubangiji ne wanda kuma Allah ya sa ya samu ainihin rashin nasara shi ma ya ɗauka daga Ubangiji ne ni ina ga irin wannan ne zai kawo ci gaba a Afirka. Eh to amma shi Hama Ahmadu da yake ɗaurafa ga kuma yana cikin 'yan takara. To wannan da dai al'amari na ubangiji ne to amma ni shawaran da zan bashi ta hmm. shi a ce ya jan ne sai in an gama wancan al'amari da ake tuhuma shi in Allah ya sa an gama kaga sai ya zo ya ci gaba da takara ko da zuwa shekara ne to Allah ya sa ba a gama wannan abun ba ya dai hakura tun da yana zana gidan yari ni shawaran da zan ba su kenan to mun gode sosai sai mu tafi kuma jihar Lagos wane ne a Lagos Neja ne ko Lagos Neja Neja oh to Neja To muna jin ka na Neja. Suna Bala na buta na Sarawar Kanji. To Malam Bala me ra'ayinka musamman game da siyasar Nijar ga Hamma Amadu a gidan yari gashi yana cikin 'yan takara ga zaɓe ya matso. To abin da ra'ayina ga Hamma Amadu ya yi kokari ya masa haka nan dama siyasa haka ta gada kuma dama zarge-zargen siyasa yawa gare su ga dan siyasa. Nisa kake ganin kamar zarge-zarge kace zarge-zarge. eh to saboda abun ba tabbatacce ba ne shari'o'in kasar afirka waya gare su al'amarin afirka game da siyasa ba irin kazahin da ba a yi ma da zalunci da cuta amma kuma in halayen shi ne ko yana gidan yari 'yan kasa suna iya zaɓe ne 'yan Nijar saboda suna san halayen shi sun kasan abin shi har amadu kusan tun yana karin yake siyasa a jamhuriyar Nijar. To mun gode bari mu tafi jihar Sokoto. Wane ne a Sokoto? Eh to Malam Sale daga Sokoto. Sale? Sani. Sani to muna jin ka eh. menene ra'ayinka game da maganar siyasar Afirka musamman abin da ke faruwa a Nijar yanzu haka ga dan takara eh, Hama Amadu a kulle. Eh to gaskiya siyasar a Afirka dai gaskiya wani bi dai tana da matsala saboda matsalolin da ke faruwa kamar a nan Najeriya gida Najeriya gaskiya in ba wannan lokaci da muka shiga ba Allah ya sa zaɓe ya yi zaɓe abinda an zaɓe gaskiya ta fito hmm. aka zaɓe mai gaskiya aka tafi a haka to mun gode bari mu je maiduguri jihar borno wane ne a maiduguri abdulhamid idris mai maiduguri to abdulhamid menene ra'ayinka game da maganar siyasar uh, afirka musamman ga ta a nijar abinda ke faruwa yadda ta yi tsamari eh yanayin siyasan Nijar kawai su tsaye abin su dogara da Allah kamar yadda mu ma muka tsaya hmm. a kaman ba a Najeriya muna ganin kamar abin ba zai abin da matsaloli da yawa su ma haka su tashi su rinka roƙon Allah ya ba su Najeriya kawai to ku wani salo kuka burin tsayawa eh wani salo kuka burin tsayawar na'am wani salo kuka burin tsayawar don ganin kun samu yadda kuke so din da kace kaga salon da aka bi kawai an tsaya ana ta addu'o'i Allah ya zaba mana nagari kuma da Allah ya tashi sai ya zaba mana nagarin nan take kuma shi wancan din wannan ya samu nasara bai ya bada ya da gudanar da wannan ya samu nasara. to mun gode sosai Malam Abdulhamid daga Maiduguri. To bari mu tafi jihar to mun gode bari mu tafi jihar Kwara. Kwara wane ne a can? Eh, yauwa wane ne? Me sunan? Abubakar Sani sani Sandari. To Abubakar. To Abubakar muna jin ka menene ra'ayinka game da siyasar abin da ke faruwa a Nijar musamman hamma Ahmadu yana kulle kuma yana cikin 'yan takara sannan zaben yana matsowa ya kuke kallon wannan yanayin siyasa? ok to gaskiya a wannan lamarin da ake yi na harkar siyasa a jihar kwara na ra'ayi shine bai kamata a ce mutum ina gidan kurkuku daure hakan ba a ce abin nan suna eh to kana jina ko ka katse ni yawa ina jinka ina jinka ina jinka yawa to eh. to to mun gode sosai mala abakar da naka ra'ayin bari mu tafi sokoto eh. to wane ne a sokoto hello eh, sunana aliyu abubakar daga tambol to malam aliyu daga tambol to muna jinka menene ra'ayinka wato siyasar Nijar tana bukatar takatsantsan. Me yasa ka ce haka? Da kuma kafa kafa. Mhm. Saboda kotu da ta wanke shi da sunan ɗan takara in ya ci zaɓe dole a bashi. Mm. In kuma ci dole kana ba abin da aka yi mai. Mm. Idan bai ci zaɓe ba ka zo na gaje zo ba. Sannan siyasar Nijar ta bambanta ta Najeriya. Eh misa me bambanta ta? Dan Nijar Nijar sun ne yankin sabon albarkacin baki. sun shi ne farko ta manya manya mutum ya sha daɗin baki ne kamar ba zai koma gida ba gobe ka ji shi. Mm. ya ka siyasar Nijar tana buƙatar takatsantsan addu'a da kuma taimako. To mun gode sosai Aliyu daga Sokoto sai kuma mu ce sai Allah ya kai mu anan kuma za mu dakata da ɗaukar wayoyinku da fatan za ku ci gaba da kiran mu wani lokaci in an buɗe layi. to yanzu kuma sai sharhin muryar amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka tun watan oktoba wasu mutane biyar da ke da alaka da wani mawallafin buga littattafai mai suna mighty current da ke kasar hong kong suka yi batar dabo shi dai wannan mawallafi ya wallafa littattafai ne da ke sukar shugabannin jam'iyyar kwaminsanci da shugabar china xi jinping mai mawallafin jiwin hyde ya ɓace ranar 17 ga watan oktoba daga gidansa da ke gabar teku a thailand daga bisani a watan na oktoba wasu mutane su biyu su ma da ke da alaka da wannan mawallafi su ma suka ɓace a kan hanyarsu ta zuwa birnin china mutum na hudu shi ma ya ɓace a watan oktoba ranar ɗaya ga watan janairu libo wani abokin harkar mai mawallafin ya je wani gidan ajiye kaya da kamfanin ke amfani da shi a hong kong amma har yanzu babu labarinsa kafofin yada labarai a hong kong sun ruwaito cewa an ga wani mutum yana biye da libo daga bisani kuma wani mai gani da ido ya ce ya ga wasu mutane suna tura libo cikin mota bayan da ya fito daga gidan ajiyar kayan dubban mutanen hong kong ne suka fito yin zanga-zanga kan ɓacewar mutanen da kuma yin allah wadai da sace-sacen mutane mai nasaba da siyasa kantoman hong kong li chung ying ya nuna damuwarsa dangane da 'yanci da kuma tsaron jama'ar hong kong yana mai cewa ba za ta sabu ba hukumomin china su shimfiɗa musu dokoki wannan a cewarsa ya saba dokar ƙasa ɗaya mai bin tsari biyu da yake gana da manema labarai kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka john kirby ya ce amurka ta da matuka da ɓacewar mutane biyar da ke da alaƙa da mawallafin mighty corin da ke hong kong ya ce amurka tare take da mutanen hong kong akan wannan matsalar sharhin muryar amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka to yanzu kuma sai mu koma ga labarai amma wannan karin a takaice jami'an kasar turkiya sun ce wasu 'yan haramtacciyar kungiyar nan ta kurda ta pkk sun kashe mutane shida sun raunana wasu 39 a wani halin da suka kai da bam din da aka saka shi a cikin wata mota kuma shi farmakin an kai shi ne da daren jiya a kan garin china da ke lardin diyar bakir a kudu maso gabacin ita turkiya sanar da ofishin gwamnan lardin ya bada ta ce an kai harin ne akan wata caji ofishin 'yan sanda da kuma wasu gidajen ma'aikata da ke gurin sannan ta an samu mutanen da suka ci gagarumin cacin nan ta powerball tana amurka da ta kai zunzurutun dala miliyan dubu ɗaya da miliyan ɗari biyar ko kuma biliyan ɗaya da rabi bayan da aka bayyana cewa wasu mutanen jihohi uku na california da tennessee da florida su ne suka sayi tikitin da ke ɗauke da lambobin da suka dace da wanda kwamfuta ko kuma injin ya bada wani kakakin hukumar tambola ta amurka alex travaso ya tabbatar da cewa ɗaya daga cikin tikitocin da churchill da aka saya wanda suka samu nasara an saya ne a wani ɗan ƙaramin shago da ake kira 7-eleven a chino hills da ke los angeles To an gaishe ka da kuma takaitattun labaran muka kammala shirinmu na dare sai kuma da safe in Allah ya so za a je abokan aiki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wacce ta ba da umarni Julie Lethas Gresham da injiniyan mu ma na yau sai kuma wanda ya taya ni gabatarwa Aliyu Mustapha Sokoto ni Usman Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. isala. This program has come to you from the Voice of America, Washington.